Jama'a mu da sake saduwa a cikin shirin rana irin ta yau daga tarihi TV tare da Maude Rabi'u Wadabe. A ranar 25 ga Agustan 2000, shugaban ƙasar Amurka Bill Clinton ya kasa zuwa jihar Kano a ziyarar da ya kawo Najeriya. Mr. Clinton ya soke zuwa Kano ne saboda tsoron haddin shari'ar Musulunci. A lokacin dai, an riga an kaddamar da tsarin shari'a a jihar Kano. Don haka, jami'an tsaron Amurka suka je masa tsoron bore daga Kanawa a matsayinsa na wanda ya amsa laifin aikata zina alhali yana da aure. Shi da dai Bill Clinton ya yi ta lalata ne a fadarsa ta White House da wata 'yar hidimar ƙasa mai suna Monica Lewinsky. Baya ga Kano, an shirya cewa Clinton zai ziyarci Fatakwal babban birnin jihar Rivers. shi ma an soke saboda tsoron masu tada kayar baya na Niger Delta. Hakan ya zama tilas ganin cewa kamfanonin Amurka irin su Chevron na daga cikin waɗanda suka yi ƙaurin suna wurin gurɓata muhallin yankin. Daga ƙarshe dai, Bill Clinton ya makale a Abuja ne kurum. Sai dai a cikin kwanaki ukun da ya a Najeriya, an kai shi wani ƙauye mai nisan kilomita bakwai daga Abuja mai suna Picasa. Wannan ziyarar ta shugaban ƙasar Amurka ita ce ta biyu da ya kawo nahiyar Afirka. Ta farko ya gudanar da ita ne a shekarar alif ɗari tara da da casa'in takwas, amma bai zo Najeriya ba, saboda takunkumin da ƙasashen yammacin duniya suka wa gwamnatin janar Sani Abacha. Ziyarar da ya kawo rana irin ta yau, wato ashirin da biyar, ga Agustan shekara ta 2000, Bill Clinton ya ce ya zo ƙulla sabuwar alaƙa ne. Don haka, Tattauna da suke da shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ta mayar da hankali kan matakan inganta tsarin demokradiyya da cinikin man fetur da fi wa Najeriya basussuka da kuma ƙulla ƙawancen soji. Sauran sun hada da bunƙasa cinikayya tsakanin Najeriya da Amurka da ba da tallafin kiwon lafiya da ci gaban ilimi da yaƙi da fitocin miyagun ƙwayoyi da buɗe hanyoyin sufurin jirgin sama da kuma sassautawa 'yan Najeriya damar samun bizar Amurka. Washe gari ne kuma Bill Clinton ya yi jawabi ga haɗakar 'yan majalisun dokoki na tarayya. A nan, ya taya al'ummar Najeriya murna kafuwar tsarin demokuraɗiyya, sai dai ya tunar da 'yan majalisun cewa akwai babban aiki a gabansu na farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku, Maude, Rabi'u Gwadabe ke cewa ku kasance da Tarihi TV a YouTube da Facebook domin jin meman abubuwan da suka faru a tarihi a kowace rana.